Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda. da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau asabar 28 ga watan oktoba shekarar 2023 a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa a ƙarshe dai gwamnatin amurka ta aminta cewa ta tabbata an hambarar da shugaba muhammad bazin daga karagar mulkin ƙasar niger don haka ne ma ta yi na'am da majalisar cnsp a matsayin sabuwar gwamnatin ƙasar muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim almasi garba to amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa. Lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falasɗinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin haɗari. Volker Turk, shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, a wata sanarwa da ya fadda a jiya Juma'a ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin. Turk ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan biyu da dugu uku da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jin ƙai, waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa. Hukuncin gama gari laifin yaƙi ne. Dole ne Isra'ila ta daina ɗaukar hukuncin da ya shafi kowa kan ɗaukacin al'ummar Gaza a cewar shi. Isra'ila ta faɗa a yau Asabar cewa za ta bar manyan motoci ɗauke da kayan abincin ruwa da magunguna su shiga Gaza, abin da ke nuna yiwuwar tsagaita wuta a ruwan bama-baman da take yi, akalla a yankin iyakar ƙasar da Masar ta inda ake shigar da kayan agajin jinƙai. a gefe guda kuma sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a yau asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na nema a tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a ziran gaza dole ne a sauya wannan yanayin a cewar guterres a cikin wata sanarwa ina nana ta kiran a cimma tsagaita wutar jan kai ba tare da ɓata lokaci ba a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba sannan a kai agajin jin kai a matakin da ya dace da bukatun al'ummar gaza inda a idanmu muke ganin mummunan rikicin jin kai na faruwa shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya kai wata ziyarar baza ta doha babban birnin kata a yau asabar akan hanyarsa ta zuwa taron sauyin yanayi a ƙasar nepal ya gana da Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al inda suka tattauna a kan batun rikicin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan 'yar shekaru sha shida ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro gane da saba dokar sanya hijabi ta Iran a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. mutuwar matashiya masa amini 'yar shekaru 22 a hannun 'yan sandan da'a a watan satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa dama kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama ne suka fara bayyana wa jama'a cewa an kai jarabar da asibiti inda suka sanya hotuna a kafafen sada zumunta da suka nuna jaravan kwance ba a cikin hayyacinta ba an sanya mata abubuwan taimakawa wajen numfashi da kuma bandeji a kanta sai dai kamfanin dillancin labaran reuters bai tantance sahihancin hotunan ba iran ta musanta cewa jaravan ta ji rauni ranar 1 ga watan oktoba a wata arangama da 'yan sandan da'a da ke tabbatar da ana kiyaye dokar yin shigar musulunci ta tilas a tehran 'Yan sandan kasar Sabiya sun kama mutane shida sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary har mutane uku suka mutu wani kuma ya jikkata. 'yan sanda sun ce da yammacin jiya juma'a sun kama tare da tsare wasu 'yan kasar afghanistan su hudu da 'yan kasar turkiyya su biyu da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. A safiyar Juma'a ne ake kyautata zaton aron gama ta faru tsakanin gungun bakin hauren a wani kangon rumbun ajiyar kayan gona da ke kusa da ƙauyen Horgus jami'an 'yan sanda sun kai samame a yankin inda suka kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da albarusai sanarwar ta kuma ce sun gano bakin haure 79 da aka kai wasu cibiyoyin tsara baki rahotannin tashin hankali da faɗan bindiga sun zama ruwan dare a kusa da iyakar da ke tsakanin sabiya da ƙasar hungary wadda mambar tarayyar turai ce dubban bakin haure dai na ya da zango a yankin suna neman hanyoyin tsallakawa da taimakon masu safarar mutane. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla za mu faro shirin na wannan lokaci ne daga jamhuriyar Nijar inda gwamnatin amurka ta aminta cewa ta tabbata an hambarar da shugaba muhammad bazin daga karagar mulkin ƙasar ta niger don haka ne ma ta yi na'am da majalisar cnsp a matsayin sabuwar gwamnatin ƙasar ta kuma ja kunnen shugabannin sojin mulkin ƙasar da kuma ƙungiyar ecos da su dare teburin tattaunawa ga wakilin sashen hausa na murya amurka sulaiman mani barma da cikakken rahoto we recognize that President Bazoum has been deposed. Mataimakiyar sakataren Amurka mai kula da harkokin Afirka Faye kenan a yayin taron manema labaran da ta kira ta bidiyo da 'yan jaridar Nijar ta hanyar ofishin jakadancin Amurka a wannan ƙasa. Jami'ar diplomasiyar ta sanar cewa Amurka ta yarda cewa lalle ne an kifar da shugaba muhammad bazum daga kujerar shugabancin nijar abin da ke nufin gwamnatin amurka ta yi na'am da majalisar sojoji ta cnsp a matsayin sabbin hukumomin da ke rike da madahun ikon wannan kasa bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 and we recognize that the cnsp are the authorities running the country of niger at this time wannan ya sa amurka ta bukaci sojojin cnsp su fara duba hanyoyin mayar da nijar kan tafarkin demokradiyya i want to send the message that is time for negotiations to Molife ta ce sakon da nake tafa da shi shine lokaci yayi da ya kamata a soma tantaunawa da kuma a ɗaya gefe ya kamata a san waɗanne irin ayyuka CNSP ke sa ran gudanarwa don mayar da nishar kan mulkin da ya ta'allaka kan tsarin constitution wato demokradiyya. Sannan ina ƙara jaddada mahimmancin farfaɗo da hulɗa tsakanin Nijar da ƙungiyar ECOWAS wacce kamar yadda aka sani ta yi tsananin taɓarɓarewa. Muna bada da ƙwarin gwiwa akan maganar sake sabunta hulɗa a tsakanin yan Nijar din da ECOWAS. And we are trying to encourage uh, a partnership that is renewed between ECOWAS and Niger. Amurka babbar kawar Nijar a yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'addan yankin Sahel na da sojoji 1,100 a jihar Agadis da ke arewacin kasar. samun goyon baya daga gwamnatin shugaba biden a rikicin da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli wani mataki ne da ka iya karawa majalisar senate gwiwa a wannan lokaci da manyan kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa suka mayar da ita saniyar ware yayin da illolin takunkumin sai da yawo da na iyomowa ke shafar al'amuran jama'a na yau da kullum sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaida sule muni barma da wannan rahoto Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku inda a yau za a ji kashe na biyu kuma na karshe na tambayar da kabiru sha'abu gwammaja ya yi da bakin shi. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan daga bakin mai ita mai cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Kabiru Shaibu Usman Gwammaja da ke nan Kano, Najeriya. Ni masauraran shirin ku ne VOA Hausa. ina mika sakon kasa ta gare ka malam ibrahim kalmasi garba ranar da 27 ga wata da daddare na ji hirar da malam san inna yayi da wani mai fashin baki daga america mai suna alhaji garba suleiman wanda ya fashin baki a kan kwamitin nan na mutum goma sha biyu wanda shugaban kasar america joe biden ya nada a cikin sa da mutum biyu daga najeriya domin ya za a ce da afirka gaba da kuma wasu kasashe na najeriya na afirka baki daya ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutanen da suke zaune a kasashen duniya kamar su america china ingila faransa germany nisa ba su dawo su tallafa kasashen su na afirka ba tambaya ta farko kenan tambaya ta ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin afirka musamman najeriya domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin afirka saboda kaga su nan wanda suka zara sun kamar za a ce kamar gogaggu ne sun turturo da shawarwari yadda za a inganta rayuwar mutanen afirka na gode sosai kabiru shayar usman da kano nigeria. To idan mai tambayar Malam Kabiru Shaibu Usman Gwammaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, Ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da muka samo daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka wanda zai dan koma baya ya ɗora daga inda yake cewa. Ba wai ba ma so mu dawo ba ne irinmu irinmu muna so mu dawo muna so mu amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyanmu tunaninmu na rashin zuwa ɗin tambayarsa na farko kenan amsar shi na biyu da zan bayar a kan tunani da ya ce me yasa ba mu sha'awan dawowa zan ba da misali guda ɗaya ga tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i akwai lokacin da shi nasiru yan rufa'i ya yi wani taro a arewa house wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina kaduna state jihar kaduna cikin kwana ɗaya da kwabo ɗaya fim ɗin wato wannan taro da aka yi kenan to allah da ikonsa lokacin ni kaina na je najeriya wannan na so in ba da misali ne ga tambaya ko kuma in ansa tambayarsa ta biyu wannan taro da mai girma gwamnan jihar kaduna nasiru el rufa'i ya yi a wannan lokaci bayan an gama jawabi an yi komai da komai ya yi bayanin yadda zai yi ya haɓaka kaduna yadda zai gyara kaduna yadda zai waye sai na tashi neman tambaya wanda wannan tambayan da na yi waɗansu ba su ji daɗin ta ba waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am sun yi murna da ita to shi shugaban ƙasan amurka joe biden irin waɗannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga afirka najeriya ne ghana ne ina ka fito kenya ne tanzania ne najeriya ne yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni chairman na local government kansiloli kai har zuwa shugaban kasa wanda wanda shawara ne mu za mu taimaka mu ba su to tambayar da nema malam nasiru irfa'i a wannan lokaci sai na ce mishi mai girma gwamna ka ce za ka kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to mun ji amma mu a nan amerika yadda muka ga ake yi don ci gaba kuma ba amerika kaɗai ba a ƙasashen duniya daban-daban gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma eh, kwamishina wane kayan abinci gidansa ba a ɗauki kayan jama'a duke jama'a a ce an kai ma ba ina musu baƙin ciki ba ne ba ina abin ba na son faɗi sunayen waɗanda akan kakkai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi shi talakan da ke ƙasan nan ko kuma da ke jihar kaduna wa ya san da shi waye ba shi wannan tallafi da ake bayarwa sai na ce to in har ka ce za ka gina kaduna state cikin kwana ɗaya da kobo ɗaya wannan kuɗaɗe da za a ciccire a babba na mutane wanda ke suna da shi ba ba da shi bane ya za a yi tambaya na farko da nema na so na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cilewa a ce an biya ma waɗansu an tura su aikin haji ni musulmi ne ba ina bakin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba wanda bai da kuɗin fa bai kuma son kowa a gwamnatin ba ba shi da hanyar da za a biya mishi an cuce shi an zalunce shi ba haka ya kamata a yi ba a ƙasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar amurka ingila germany france da sauransu ba haka suke yi ba kuɗin nan na kowa ne to amma waɗansu 'yan tsaliran kaɗan dan kwamishina ko jikan kwamishina ko dan famsa ko dan sarki kaza ko dan mai anguwa kaza ko kuma a'a mun yi banga an ci zaɓe ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe saboda ka su za kai haji to wanda ke baya baya aikin hajin fa ya za a yi da su ga an ɗibi kuɗin jama'a an ba su amma masu sauraron mu sai dai a haƙuri abin da nake ansa tambayan wannan bawan Allah daga Kano gwammaja misali nake bayarwa a tunaninmu abubuwan da nema wannan gwamnati tambaya kenan a wannan lokaci wannan ba ci gaba ne an kwashe kudin jama'a an ba waɗansu wanda za su iya yi da kansu wannan kenan na sake mai tambaya kamar kudin raguna da ake da sallah babban <laughs> sallah a sai raguna a kwashe a kai gidan wani a kai gidan wani ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba a gwamnatance ma a jikinsu to allah da ikonsa kuwa wannan magana da na yi wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta kuma da ya hau ba wani na hana shi ba ya yi aikin da ya daidai gwargwado wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan kuma ba wai ina mai kamfan bane ina ina ansa wannan tambaya ne ili ilin abin da ya kamata a rika yi wanda yake za su ba gwamna shawara to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na ba da misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi tambayarsa ta uku to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo to tambaya a malam kabiru gwammaja shine ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a amerika na san yadda ake tafiyar da aiki ko na ɗaukan kashi ne idan kai lattin minti biyar baka zo aiki ba wallahi za su cire minti biyar Ina cikin albashinka idan ka tsaya na minti biyar kai overtime za su biya ka minti biyar dinna to yanzu misali ni ɗin sai na ce ina sha'awar in dawo in zo najeriya in yi aiki ko wani gwamna ce ya sa ni a wani wuri ya sa ni a aiki to karshen ta tsoron mu shine ko dai wani zo ya kashe ka a gida ya halaka ka ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsine-tsine da sauransu a ta zagin ka wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi gashi ka zo ka hana su abin da ake yi to a nan a kasashen waje ingila ne germany ne france italy ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba in ka zo aiki a biya ka in baka zo ba ba za a biya ka ba sannan in ma har ya zama na kayi kwana ɗaya biyu baka zo ba ƙarshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa babal warning a najeriya ba shi yiwuwa yanzu wani shugaba in ya ce zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka to an tasa shi gaba kenan ƙarshen ta ma sai sun halaka shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake kasan waje in diaspora kamar irinmu ya zo ya ce zai yi aikin nan yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a lokar gamman ne wallahi karfe bakwai na yan ce karfe bakwai ne zuwa karfe uku aiki karfe takwas ne zuwa karfe hudu aiki bakwai dinnan kafin ta yi na zo ina kofa ofis ofis na sai na leƙa na ga waye zo waye bai zo ba ko kuma in sa wanda za su duba su gani haka yake faruwa a nan amerika a nan amerika ma akwai agogon da za ka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo in ka tashi ma ka je ka sa To yanzu idan ka zo aka kawo ka daga Amerika ko Ingila ka daɗe kana aiki a wurin nan ka je, to ka dinga rikici da mutane kenan. ina fatan masu sauraron mu da mai wannan tambaya kabir gomaja kuna jin wannan ansan dalilan da yasa wanda suke kasashen waje suka kware da aiki suka sanya za a yi aiki ya za a tafiyar da aiki ya za a zauna lafiya ya za a ci gaba talaka ya ji daɗi to ba za a yi ba saboda duk wanda ke nan amerika ko ingila ko rasha kamar yadda nake faɗi ko italy ko germany ko france ko dubai ko ina kake dan najeriya ne kai dan ina ne inda daga afirka ka ce ka koma gida ballanta ma musamman najeriya za ka yi aiki to sai ka sadakar da ranka domin muddan wani ya zo baya zuwa aiki ka dakatar da shi to an tasa ka gaba kenan ran da ko ya duba ya ga bai ga alert ba bai ga albashinsa ba ya shiga to ya dinga zagi kenan shegu gwamnati yan iska sun ki biyan mu albashin mu sun ki bamu kai ku kai wajen sati uku baka je aiki ba sati uku sati biyu sati daya baka je aiki ba ba wanda kuma zai hukunta ka shi kanshi shugaban wurin aikin naka bai zo aiki ba ballanta ya san waye ya zo ko ko waye bai zo ba to kaga mu irin mu irin mu da muka zo muka aiki nan ba za mu yarda da wannan ba za mu jajirce ne mu tsara aikin mu ga an yi aikin ya ya kamata ya ya kamata a yi ya ne ne bai kamata a yi ba to masu sauraron mu da mai wannan tambayan ka ji dalilan da duk wani in diaspora da ke kasan waje yake tunanin tsoro ko kuma shakkan dawowa banda wannan 'yan siyasa ko gwamnati ta ce za ta baka wani mukami wanda sun san eh za ka iya yi to su za su fara fitowa su ce ba a banga da shi ba ba a yi kamfen da shi ba ba a je wurin siyasa da shi ba ba a komai ba bai wahalan siyasa ba ya kawai za a ɗauki mukami a bashi wannan abin ya faru da ni saboda ni nake bada da misali akan abubuwan da yake faruwa saboda wannan tambaya da wannan bawan Allah ya yi dalilin da ya yasa kenan mutane ba su sha'awan su dawo suna da kuma tunanin da yadda za su yi su bayar da su na yadda za a ci gaba to amma gudun irin haka ya sa kowa yake tunanin dawowa din ya ce ya zo ya taimaka masu sauraron mu saboda karancin lokaci wato dalilan suna da yawa amma a takaice wannan kawai za mu iya gabatarwa a wannan lokaci sunana dai kamar yadda na faɗi alhaji garba suleiman krako madakin samu naka a huta lafiya to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya an samu na tambayoyin alhaji garba suleiman madakin samu naka da mu julie lezis gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wassalam yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni tare da salisu lazo wasanni a takaice wasan Aston Villa da Everton Anwar El Ghazi ya rasa kwantirakinsa a Mainz saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta game da rikicin israel da Gaza. Shi kuwa dan wasan gaba na Inter Miami Lionel Messi ya kama hanyar lashe wata gagarumar kyauta. An zaɓi Lionel Messi cikin jerin sunayen waɗanda za su iya zama gwarzon dan wasa sabon zuwa na gasar kwallon kafar Amurka ta Major Link Soxa da wasa da kacal da ya dokawa wa Inter Miami kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wadda da alama ta samu sauyi mai amfani a wannan kakan ta ci gaba da samun nasara a gasar Europa inda ta kama Close ta Faransa ta lalasa da ci biyar da ɗaya a wasan rukunin E. Romelu Lukaku ya ci kwallaye a wasa na sha hudu a jere a gasar Europa a daren Alhamis a wasar da kungiyarsa ta RC Roma ta doke ta faranta ta kasar Czic da ci biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta Nottingham ta ci gaba da zama daram a saman teburin gasar Premier da maki biyar inda ta ci gaba da nuna bajintarta a gasar ta bana inda ta doke Crystal Palace da ci biyu da ɗaya. Tottenham sun taki kyakkyawar sa'a a kwallon da suka ci ta farko inda kwallon ta doke mai tsaron bayan Crystal Palace Joel Walt ta kuma shige raga jim kaɗan bayan kuskuren da Wall ya yi kaftin ɗin Tottenham Son Han ya zura kwallo ta biyu a ragar Christian Palace Palace. Tottenham dai ta ci gaba da samun nasarori a ƙarƙashin jagorancin kocin ƙungiyar Hange. A ƙarshen makon nan ne dai mai tsaron ragar Bayern Munich da Jamus Manuel Niwe zai dawo taka leda sama da watanni goma bayan raunin da ya samu a kafarsa. Noel mai shekaru 37 ya samu rauni ne a watan Disamba na shekara ta 2022 kuma ya dawo horo a ƙungiyar a ƙarshen watan Satumba da ta gabata. Dan wasan gaba na Arsenal Gabriel Jesus na iya yin jinya na 'yan makonni kaɗan bayan gwajin da aka yi masa ya tabbatar da rauni da ya samu a ƙafarsa in ji kocinsa Mikel Ateta. Ita kuwa Newcastle na cikin tsaka mai wuya duba da yadda mahukunta suka dakatar da Andro Tolani daga buga kwallo har zuwa watan Agusta na shekara ta 2024 wani babban abin tashin hankali ne ga Ede Hawi wadda ya rasa tauraronsa na wannan bazarar bayan da ya fitar samar da zunzurutun kuɗi har fom miliyan hamsin da biyu kan ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tsada a Italiya. Babban fata su zo ga tsohon kaftin ɗin Milan amma yanzu saboda kulob ɗinsa ne ke biyan kurakuren da ya yi a baya musamman idan aka yi la'akari da jerin sunaye masu rauni a nan za mu ja birki a wannan makon Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin isra'ila da hamas ke ci gaba da ruruwa lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin falasdinawa farar hula da suka makale a gaza cikin hadari volker turk shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwa da ya fadda jiya juma'a ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin tok ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan biyu da uku da aka yi wa ƙawanya a gaza na fuskantar bala'in jan kai waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa a gefe guda kuma sakataren janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a yau asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a ziran gaza dole ne a sauya wannan yanayin a cewar guterres a cikin wata sanarwa ina nana ta kiran a cimma ta wutar jan kai ba tare da bata lokaci ba a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba sannan a kai agajin jan kai a matakin da ya dace da bukatan al'ummar gaza inda a idanmu muke ganin mummunan rikicin jan kai na faruwa. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan 'yar shekaru shida ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. mutuwar matashiya masu amini 'yan shekara 22 a hannun 'yan sandan da'a a watan satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa 'Yan sandan kasar Sabiya sun kama mutane shida sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary har mutane uku suka mutu wani kuma ya jikkata. 'yan sanda sun ce da yammacin jiya juma'a sun kama tare da tsare wasu 'yan kasar afghanistan su hudu da 'yan kasar turkiyya biyu da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. to masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu a washe muku fatan alheri daga nan washington dc ku kwana lafiya sai da sakon ku.